أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ديجة وتربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na hamsin daidai a cikin littafinmu na alfusul fi sirati rasul na imam ibn kasir littafin da yake magana akan sira da tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa Um, in za ku iya tuna muna magana ne akan ghazwatu fathi makka yaƙin buɗe makka da aka yi um, mun karanta farkon bayanin me ya faru me ake nufi da shi fatko makka mun zo har lokacin da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi sallama labari da irin abin da ƙurishawa suka yi kuma da taimakonsa da ake nema kuma ya ba da amsar cewa zai ba da taimako in Allah ya so ya da to ban sani ba ni dai a alama ta ثم ma shara'a rasulullahi sallallahu alaihi عليه وسلم في ila makkah mun iso nan ko mun wuce nan nan nan ne ko fai shikenan malamin imam ibn kasir yake cewa sai manzon Allah ya shirya ya kimtsa da shi da sojojinsa za su tafi makka وسأل الله عز وجل أن ala على al الأخبار فاستجاب له ربه تبارك وتعالى ولذلك لما كتب هاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يؤلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدوم على قتالهم وبعث به مع امرأة وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه رحمه, رحمه الله وقبل ذلك وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه لأنه كان من أهل بدر وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم فردوا تلك المرأة من روضة خار وأخذوا منها الكتاب وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك ومن ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم malam yake cewa manzo Allah ya shirya ya kimtsa don su tafi makka kuma yayi addu'a ya roki Allah ya ɓoye wannan labari na fitarsa daga madina zuwa makka kada Allah ya sa ya samu labarin ya fi so ya isa ba su san ya isa ba kulura da lokuta a nan annabi muhammad sallallahu alaihi da kansa zai yi abu yana yin addu'a sani ko ku bance ni manzon Allah ne amma zai yi wani abu na aikin Allah amma yayi addu'a kina kaga wannan yana nuna cewa duk abin da zamu yi mu yi addu'a ya roki Allah Allah ya ɓoye labarin nan hadda quraisha wannan sai sai kuma yace fastajaba lahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala ubangijinsa sai ya amsa masa wannan addu'a da ya yi ya kuma ɓoye labarin kada ya isa ɗin ba a sani ba ai an sani abin mamaki bayan addu'a da manzon Allah ya sai ga wani daga cikin sahabbansa mai suna Hafiz ibn Abi Balta ya ɗauki takarda sai ya rubuta daga wata ibn Abi ni ne wani wani ina shaida wa ƙurayshawa ranar kaza lokaci kaza manzo Allah zai shigo garin makka kaza kaza ina da dukiya ta a wuri kaza a wuri kaza ku yi min kaza ku yi min kaza ku yi min kaza ya rubuta takarda ya ba wa wata mata ya ce ta yi maza ta hau abin hawa kafin manzan Allah ya isa garin Makka ta je ta kai musu wannan takarda sahabi ne cikakken sahabi ba a tuhumarsa da munafurci amma ga shi yau ya yi wani kuskure ya yi wani kuskure to Allah ya karbi addu'a manzon Allah cewa wannan labari ba zai bayyana ba shikenan yace kataba walidhalika lamma كتب حاطب بن أبي ila كتابا إلى أهل yana yana basu labari? fihi a cikin takardar bima hamma bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da annabi yake madu min al-qudumi ala qitalihim zai wato sauka garin dan ya yaƙe su ya ba da takardar nan ga wata mata wa ba'a bihi ma amra'a aka tambaye shi ya akai kai wannan abin Allah ya sanar da manzon Allah cewa ga takardar nan can ta tafi labarin da baka so ya duga can wata mata ta tafi za ta je ta kai wasiƙa ya kira shi ya tambaye shi bayan an ƙoƙarin a ƙoƙarin karɓo takardar abin da ya faru shi ne, manzo Allah sai tambaye shi ya ce ya kai ya kai kai mana haka Ya ce wa qad ta'awwala fi zalika maslahatun ta'udu alayhi rahmatullah rahimahullah ya fasar wannan da wata maslaha da za ta dawo kansa saboda amfanin kansa yi ba wai don tuna filin musulmi ba me ya faru duk sauran sahabbai suna da yan uwa da dangin su wanda za su kare musu su an je an yaƙi a makka kada zuciyarsu ta zama ganima dangin su na jini ko da kafirai ne za su rike musu za su yi musu kaza amma shi yana ganin ba wanda zai masa shine ya dan yi musu wannan dan su taimake shi shi shine yake masa kurum amma ba wai don munafurci yayi ba kuma annabi yace eh mun karbi uzurinka mun kuma gaskata ka saboda me li'annahu kana min ahli badr saboda yana cikin wanda suka yakin badar ya za a yi sai annabi ya samu ali bin abi talib wa ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan wa zubair da zubair bin al-awwam da al-miqdad bin aswad Allah ya da su waɗannan mutane guda uku a ya ce ku hau doki ku ta gudu sai kun je kun riskan mun wata mata a hanya akwai takarda da Hafiz ya rubuta kafin ta shiga Makka ku kwato takardar je aikin sojojin musulunci kenan suka yi ta gudu da abin hawa aka ce karka misalta irin gudun da suka yi suka riske ta a wani wuri da ake ce da shi rawdatu khakh wani wuri ne kafin ka isa mata rawdatu khakh a kissa a tarihi Ali bin Abi Talib yace ki bada takarda mata tace babu takarda takardar me yace ki bada takarda tace ba takarda a hannu Ali ce za mu shaje ki tace ku shaje suka duba ta mace ce suka shaje ta babu takarda Sanib ya ce akwai takarda kamar za su hau abin hawa su juya Aliyu ya ce wallahi akwai takardar na jiki sun kuma ta ajiye ta ba ina takarda ba a ga takarda ba Aliyu ya ce wallahi tun da annabi ya ce akwai takarda wallahi akwai takarda ke ko ki ba da takardar nan ko miki tsarara ta ga za su kwaɓe ta ɗin kuma wallahi Aliyu sai kwaɓe ta aikin annabi ne halal ne an yi kwaɓe ta tunda ta yi saurin kai mata ta ga uwar bari ka san me ashe ki ta da takarda ta dubi su ma kan kallon ta naɗe takardar ta naɗe ta sa a cikin kido ta murɗa ta murɗa ta murɗa ta murɗa ko an cire dan kwani ba za ka gani ko me ba za ka gani ta ga wahala sai ta ce ku tsaya ta kwance kido sai ta zaro takarda Ali ya ce kawo ta shi da abokanan tafiyarsa zubai da duk ita ce beki abin mamaki amana ta larabawa ita kanta ba ta san me ke cikin takardar ba ballantana bayan an ƙwace takardar a ce to koma gida suka rabu da ita in ki tafi ki tafi don mu san me ake abin da ke ciki ba wannan yana nuna mana wato hikimomi irin na ɗan adam wani ya ce kai dai ka ga mutum kwarai da gaske za ka iya neman abu sama da ƙasa wallah ka neme shi ka rasa kuma abun yana nan haka Allah ya mutane kowa da dabara da hikima da Allah ya bashi ko ta gaskiya ko ta tsiya wannan kuma yake nuna mana ashe mutum ana tare da shi duk matsayinsa da girmansa zai iya yin wani kuskure haka ne kowaye ba wanda ya wuce kuskure zai iya yin ba daidai ba to sai a mai uzuri a ga me dalilin da ya sa yi wannan abin ba daidai ba kamar yadda wannan Hafiz ibn Abi Balta ai ana dawowa aka bude takarda annabi ya ce a karanta ta aka bude a gaban sahabbai aka karanta ni ne wane wane daga kaza kaza kaza ina shaida muku kaza kaza kaza kaza da sauransu annabi ya daga takarda ya nuna hafi ya ce ma haza ya hafi. me wannan me haka ya tsorita wannan sahabi ya firgita ya shiga cikin damuwa ya ce wallahi ya Allah yana kuka ya ce wallahi ya manzan Allah ba munafurci ne ba Umar yana gefe ya ce ya rasulullah a ba mu wuri mu sare wuyansa a ba mu dama mu sare wuyansa wuya ba saboda su kar abin su gani munafiki ne yayi wa mutane munafurci su kuma ba su yarda da wannan ba ba su tafiya da munafurci nabi ya kalli umar ya ce ka kyale shi umar ransa a ɓace sai annabi ya ce da umar baka san cewa ya wannan ya ji yaƙin badar ba shi wanda ya wannan laifin ya ji yaƙin badar su kuma waɗanda suka je yaƙin badar a cikin sahabbai darajar su daban take da sauran sahabban da ba su je badar ba duk wanda ya je yaƙin badar Allah ya ce masa ta bakin annabi ya aikata abin da ya ga dama yace i'malu eh, ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ku aikata abin da kuka dama duna yafe muku da kaddara ma subhanallah kaddara ma ya je ya aikata laifin ma da gangan in dai dan badar mai Allah yayi alƙawari ya ce ya yafe masa kawai tace me za ka yi masa Allah وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد Allah ya ce يتنا يعفي muku sai Umar ya shiru aka karbi takarda aka yaga ta aka ja masa kunne aka ce kada sake haka kuma haka aka shirya aka yi tafiya aka tafi wannan a fatu makka abin ya faru ko da zaka ji wannan labari lokacin bude makka ne hafiz yayi wannan aiki wa hadha wa kana hadha min llahi lahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidalika wannan yana daga cikin wato yanda Allah ya sanar da annabi wato Allah ya wa manzon Allah wani wahayi yace ga abin da ya faru sannan wannan yana nuna a alamu nubuwatihi alama cewa annabi fa annabi ne manzon Allah manzon Allah ne don ku Allah yana sanar da shi abubuwan da ni da kai ban sani ba to mun ji wannan wa kharaja li ashrin khalawna min ramadana min asharati alafin uqatil من أشرة من عشرة آلاف مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب وقد ألفت مزينة وكذا بنو سليم المشهور رضي الله عنهم جميعا واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبارهم كلثوم ابن حصين ولقيه أمه الأباس بذن هليفة وقيل بالجهفة فأسلم ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث saqalahu ila al-madina dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita goma ga watan Ramadan wannan yakin aka ramkalla shi kuma Allah ya rubuta musu shi a cikin Ramadan za a buga shi goma ga watan Ramadan ana cikin ishirwa annabi ya ce ku fita mutum li ashrin khalawna min Ramadan annabi ya fita da mutane dubu goma fi asharati alafi muqatin min al-muhajirin wal ansar shi mutanen makka da na madina da kabilun larabawa amma kabilar muzaina da banu sulaim sun haɗu su ma sun haɗa kai a wannan tafiya ɗin yanzu Allah ya bar wakilinsa gwamnansa wanda zai riƙe masa garinsa lokacin da zai fita shine wani sahabi da ake ce shi Abu Ruhum Kulsum ibn Husayn kamar yadda malamai suka rawaito shi al'ada maza Allah in ji sallallahu in dai zai bar gari to sai dauki wani ce kai ne wakili na saboda al'amuran mutane kar a basa haka babu jagoranci manzo Allah yana tafiya a lokacin sa Abbas bai musulunta ba lokacin da zai je fito masa annabi ya tafi a hanya sai ga sa ya hadu da shi a Zulhulaifa Zulhulaifa shine inda idan musulmi sun fito daga Madina za su tafi umrah su ce tsayawa su yi wanka su daura Iran Aziyaru Ali shine Zulhulaifa a wajen Madina ne annabi yayi nisa ya tafi har ya je Zulhulaifa wata riwayar malamai suka ce a Juhfa sai ya musulunta shi abbas baffan annabi sai ya musulunta na baffansa ne amma kuma kamar kansu ɗaya mana ba wai tsoho ba ne ba matashi ne shi ma abbas wanda Allah ya dawo tare da shi sannan wa ba a sasaƙalahu a ilal madina kayansa shi ne saƙalahu kayan karkacensa kayan tafiyarsa annabi ya tura ya ce a miyar madina malai ce walan manta sallallahu alaihi sallam ila niqil uqabi ja'ahu ibn ammihi abu sufyan ibn al-harith ibn abd muttalib wa abdullahi ibn abi umayya akhu umm salamata muslimain fataradahuma فشفعت فيه أم سلمة وأبلغته عنهما ما ركته عليهما فقبلهما فأسلم أتم إسلام رضي الله عنهما بعد ما كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم wanda Allah ne ya yi ci gaba da tafiya sai da ya je wani guri da ake ce da shi na'iqil uqab sunan wuri ne na'iqil uqab sai ga dan baffansa dan baffansa Abu Sufyan ibn al-haris ibn abdul muttalib abu sufyan din nan daman na sha ga muku a karatu dan uwan annabi sannan abokin shi kuma ka san waye abu sufyan duba kafirci da abu sufyan ne su ne eh, su ne turaku su ne manya-manyan arnan makka a wancan lokaci kafin ya musulunta su suka yi ta kura wutar fada da annabi wannan sai yake nuna ma zai iya yi wa rayuwa ta iya canjawa wani ka gani abokinka ne tare kuka taso amma yana faɗa da kai ko akan addini ko akan duniya baya tuna yarintar da kuka yi tare baya tuna dangantakar da kuka yi baya tuna jini da ke tsakaninku ka ɗauki wannan ka ajiye shi darasi ne zai iya faruwa in ya faru kada ya dame ka daman duniya haka take lafiya wannan bawan Allah Abu Sufyan mai fada da musulunci da Abdullahi ibn Abi Umayya dan uwan Ummu Salamata sai ga su biyu sun haɗo kai sun tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mu fa mun musulunta yau Annabi yana kan tafiyar nan zai je fa yaƙe su sai ga sun zo sun musulunta wallahi malam saboda manzo Allah ya san halin waɗannan mutane irin wahal da shi da suka yi sai ke zargin akwai wani abu na kullalle ne da aka yi suna zuwa sun ce za su mutu sai ce ku muku ba da wuri ya kore su shine fa tsare da mu Ya yace ku tafi ba zan karbe ku ba subhanallah yau ga mutum ya zo zai musulunta annabi ya kore shi me yasa wani yanayi ne da ana cikin damuwa da ɓacin rai sannan bai gamsu da cewa musulunta za su yi gaskiya ba ummu salama matarsa sai ta tausaya musu ta ga sun shiga damuwa ga shi sun zo za su musulunci annabi ya ce ku tafi ku bani guri ta tausaya musu sai ta je ta samu mijinta annabi din kenan ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a duba sha'anin abu sufyan da wannan dan uwa nawa abdullahi ibn abi umayya a taimaka mu ka karɓi musulunci Allah ne ya kawo su dalili ne annabi ya ce yaya lokacin da za mu tafi mu je mu yaƙi mutanen nan daidai ranar da za mu tafi a lokacin da zuci ce mun san musulunta ta ce ka tausaya mu sai ce shi kenan ku zo a haka annabi ya karɓi abu Sufyan, haka ya karɓi wannan bawan Allah Abdullahi ibn Abi Umayya da tasirin matarsa kaga wannan yana nuna ashe matar ka za ta iya baka shawara mai kyau kada mutum ya ce kullum duk abin da matarsa ta gaya mai wannan maganar mata ne rabu da su maganar mata ne a'a maganar mata <laughs> ba inda shari'a ta ce wai mace ta faɗi magana ba za a karɓa ba maganar mata maganar mata sai a auna in yayi daidai a karɓa in yayi kuskure akwai rauni a ciki a gyara masa ka duba annabi ya kore su amma ita tace a dawo da su ashe matan mutum tana da tasiri a kansa a rayuwarsa wajen aikata ayyukan ɗaya kenan ku duba abbas ya zo ya karɓe shi amma waɗannan sun zo ya kore su wannan yake nuna cewa shi ɗan adam wato yana kowa ka karanta shi akwai ajin da za ka ajiye shi wannan shine basira yanzu akwai abin da wani zai zo ya ce ma kaza kaza kaza ne yana cewa suka ce yana eh, ji madalla je ka kawai waiwayen zancen ma ba za ka yi ba amma akwai abin da wani yana gaya ma ka ce a ah, wannan magana tana da muhimmanci saboda nauyin sa a ka saboda sa ka san ba shi da wasa me ya ja ma wannan saboda ka karanta mutane kuma kullum ma'auninka ka bai kamata ka rinka auna mutane a sikeli guda ɗaya ba ba daidai ba ne yanzu ko a cikin yaranka ne zaga wani zaga yana da nutsuwar da in yayi wani abun ya kamata ka saurari abin da wani kuma zaga haka yake kawai gashi gashi nan sai dai ayi addu'a to wannan yake nuna mana kullum idan muna karatu mu rinka amfani da hikimomi da muke tsinta a cikin mu'amalar da annabi yake da mutane yanzu wannan mutanen annabi ya kore su ne saboda baya san su saboda yana gaba da su saboda yana kin su saboda jinin su a'a mu'amalar da suke masa ne muguwar mu'amala ce mara kyau ne kafin su musulunta din nan sai ya ji tsoron ya karbe su kai shikenan dai ya karba din fa aslama tamma islami imam ibn kathir ya ce suka musulunci cikakken musulunci Allah ya yarda da su kuma kuma wallahi ba je kaka dawo bane Abu Sufyan ne ya musulunta ya musulunta da gaske kar ka dauka je kaka dawo ne saboda akwai masu musuluncin je ka dawo ya musulunci saboda biyan wata bukata tasa ba da ma kana shaddan nasi alaihi sallallahu alaihi wasallam bayan da waɗannan mutane suka fi kowa tsanani akan annabi alaihi salatu wassalam yau gashi sun zamanto cikin waɗanda suke da mai soyayya da ƙauna da annabi alaihi salatu wassalam wa sallallahu alaihi wasallam hatta balaga ma an يقال له الكدي بين عثمان وأمج من طريق مكة فأفطر بعد الأسر على راحلته ليراه الناس وأرخص للناس في الفطر ثم عزم عليهم في ذلك فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات به كدوب عليه كما دام الناقية يا مكتشين أزميني wanda الله ya ci gaba da yin azuminsa wani wuri ne na ruwa da ake ce da shi al-kudai al-kudai tsakanin usfan shi ma sunan wuri ne tsakanin usfan da amaj a hanyar maka ne duk wuri ne wani ana kwatanta mana ya yi azumi har ya kai wannan wurin bayan sallar la'asar ma la'asar sallar annabi kawai sai kai azumi azumin ramadan bayan la'asar kuri da sha ruwa ala ya lati kuma da yazo shan ruwan akan dabba sai yace a bashi ruwan nan ya daga kokon nan ya sha ruwa li yarahu nas dan mutane su gan shi wa arkhasa lin nas fil fitri yace mutane kowa ya sha ruwa a karya azumin dan shine sahibu shari'a din shine mabucin shari'a shine yake cewa ai kokar ai shi yace ai azumi an yi azumi shi yace a sha ruwa sai a sha ramadan ne aka karya azumin idan an tambaye ka wata rana yaushe ne ne aka ce annabi ya karya azumi eh lalle annabi ya taɓa karya azumi a yaushe a lokacin da zai tafi fato maka a wani wuri da ake ce shi kudai me dalili daman ya halatta matafiyi ya sha ruwa alqur'ani ya faɗa in kuna kan tafiya ko ba ku da lafiya wa in kuntum ala safarin in kuntum marza aw ala safarin idan kuna ba ku da lafiya ko kun yi tafiya ku sha azumi ku rama daga baya amma shi bai ma sha ba sai tafiyar yana tsammanin zai samu ƙarfi da kuwar da zai iya kaiwa wannan azumi a lokacin da yake tafiya. haka annabi ya sallallahu alaihi wasallam amma daga baya da ya ga mutane sun wahala ya ga an galabaita kuma gashi yaƙi za a je yace kai wa ja'ala alaikum fi dini min hawa Allah ya samu kunci a cikin addini wa kurin sha ruwa da umarnin Allah gare shi yace wa sahabbai ku sha ruwa thumma azama alaihim fi zalik ya musu azama mana yace lalle a sha nan fantaha hatta na bi madrid zahran fa ba ta bi ya ci gaba da tafiya sai da ya wani guri mai suna madrid zahran sai dai suka kwanta suka yi bacci a wurin wannan yana nuna mana akram kallahu addinin Allah al'amari ne ne da yake yana da yana da sauki kwarai da gaske yasa kullum manzan Allah yake cewa akram kallahu duk wanda ya tsananta wa kansa a cikin wannan addinin wallahi sai ya rijaye shi duk wanda ya ɗauki wani abu na ibada mai nauyi da ya fi ƙarfinsa to wallahi sai ya rinjaye shi ka yi iya abin da za ka iya yi kuma ba na cewa ni sai na yi kaza dubu kaza kamar yanzu wanda suke za su tsora kansu san Allah ya sa su zo su tsora kansu abin da ba za su iya yi ba Allah baya so bawa ya fara abu ya daina Allah ya fi son ka yi abu ɗan kaɗan mai albarka ɗan kaɗan ka dawwama kana yi sallah ce aka ce tashi kai da daddare kar mutum ya ce ta aini wallahi kullum sai na yi raka a ɗari akar makallawa za ka gaji akwai yanayi aini kullum sai na yi tafiye miliyan biyar miliyan biyar ba ko ina kake ka ɗora kanka abin da ba za ka iya yi ba ba za ka dawwama ba ka zo ka fara yi kuma ka daina to abin da Allah baya so ka fara yi masa bauta ka daina baya son haka a'a sallar da ne zan iya raka biyar wani lokacin na yi uku wani lokacin ina da nishaɗi na yi sha ɗaya da annabi ya ce a yi wani lokacin na gaba da lafiya na yi biyu in kwanta Allah ya sa masa albarka ma'ana lisalli ahadakum nashatahu ko wannan ku yayi ibadar ya sallar a cikin nishadi zikiri ne ga iya abin da zan iya yi Allah ya sa musu albarka zan kwanta bacci zan yi tasbihi na san yi salatin annabi ya abinda Allah ya hore mun ba tare da na ɗora wa kaina sai na dubu kaza ba kana ɗan tarbinka ko ɗan abin irgawan kana irgawa jiya ka yi dubu hamsin yau kuma ka zo abu ya gagara wataƙila iyali sun ɓata maka rai dubu uku ma ka kasa ka ga ka sauko ƙasa kenan yanzu ubangijin da kake bauta masa ƙarin ne to kar ka dora kanka abin da ba za ka iya ba azumi ne ai mu kullum za mu yi ta yin azumi ba za ka iya kullum ba da ba kai annabi ba shi ma bai kullum ba yakan yi ya sha ya huta ruwaya ta ce wata ran sai mu ga annabi yana shan ruwa mu ɗauka ma baya azumin nafila wani lokacin kuma mu ga yana ta yin azumi galiba sai mu ga yana azumi sai mu ɗauka ma baya shan ruwa haka yake wani lokacin ya yi kaza wani lokacin ya yi kaza to da Allah mu kula da wannan shi yasa annabi kaga azumi ne na farilla an dauko amma dai ya nuna mana addini akwai sauki sai sha ruwa kenan wannan yana nuna idan mutum ya dauki azumi yana kan tafiya in wahala sai wahala ya shiga gumu ya sha ruwa samu biredin ka mai lafiya ka gyara ba komai me dalili kana kan tafiya ne kana kan wahala mai tafiya an ba shi dama kare azumi mai tafiya ya rama daga baya mai tafiya an ce masa sallah raka'a hudu ya mai da ita biyu dan tafiya tana da wahala mashakka ce a cikin wahala ko ta wannan zamani da ake da jirgi ake da kaza akwai gajiya yanayin tafiya wahala ne to shi yasa aka ce rage ka na filfilin kama rage su Abdullahi dan Umar ana yin kasaru raka'a biyu sai wani ya ce ya magana sallar na filfili kuma mutu yana kan tafiya ya ce yanzu ubangiji ya mayar mun da raka a hudu ta zama biyu kuma a zo a ce mai nafila ya ce in dai zan yi nafila to ai wanda na yi azahar raka a hudu ai ba gane ba ko ana magana mai tafiya zai yi nafilfili ne irin na bayan azahar na kafin azahar na bayan magariba na bayan isha'i na kafin isha'i nafilfili Abdullahi dan Umar aka tambaye shi yace a in dai har zan yi nafila to gwanda in cika farilla dan farilla ta fi nafila to farilla ma an ce na mai da ita biyu yace ba sai kai nafila ba kaga sauki ne amma a gida ba kudin zai ta yi ina gane da wa amma quraishin fa amma Allahu alaihim al-khabar illa annahum qad khafu wa tawahhamu min dhalik فلما كانت تلك الليله فرج بن حرب وبديل بن ورقاء وهتيم بن هزام يتجسسون هو يتجسسون الخبر ولما رأوا النيران أنكروها فقال بديل هي نار خزاعة فقال أبو سفيان خزاعة أقل من ذلك الله يقوي زنشن تفور النبي أن ننزوها مكة بقريشاوة شيني عم الله wato Allah ya makantar daga amali Allah ya makantar da labarin da kulshawa <coughs> amma abin mamaki da yake suna da wayo a jikinsu a jikinsu sun ji cewa kai gaskiya Muhammad yana shirin wani abu akan mu kuma tsoro ya kama su a daidai wannan lokacin sai suka shiga cikin tsoro suka fara shirye-shirye amma ba san cewa zai taho ko bai zai taho ba wace rana zai taho ya aka yi ba sani ba a shi annabi kan ya ɗebo mutum dubu goma an taho hanya ba waya ba abun hangen nesa babu ba labari suka kama shiri sai wani mutum da ake ce da shi wato ابن حرب فلما كانت تلك الليلة خرج ابن حرب دبديل ابن ورقاء dare yana yi wannan mutum mai suna bin ابن da budari ibn warqa sai suka fita da hakim ibn suka ce kai bari mu fita mu dan lalima mu je mu nemo labari ko akwai wani abu a ƙasa haka suke malam lokacin da ake zaman tsoro mutum baya zama ya miƙe ƙafa, a rinƙa lura a rinka neman labari ko akwai wani abu don a kimfa lokacin da ake cikin firgici jama'a ba a yi lokacin da ake zama da abokin gaba ba a cikin jiki wallahi dole ne sai ka lura ka zama mai hikima da wasila karka ce a yi al'amura yanzu sun kwanta ba ka rinka yi kana kula Wani shine musulunci shi ne ake son mutum ya zama yana da yana da fikir fikir tunani ba wai mutum kuri ne ta rayuwa haka kawai baya waiwaye ba ko tafiya kake yi karin kai kana duba baya dan watakila wani yana bunka wallahi wallahi malam ko zama za ka yi duba inda za ka zauna waye a can waye a nan waye a nan kamun ka zauna mota ce za ka shiga za ka yi tafiya duba 'yan cikin motar ka gane su yaya sifofin su ce duba gefe duba kaza saboda kar ka zo ka shiga cikin ada, wani wallahi kana kallon sa za ka ga kiriminal ne sai ka ce kai kara gaba na shiga ta baya <coughs> saboda kana da misali amma kawai ka tsaya ka danna kai wallahi ba daidai bane ba kuma ku ɗauki wannan a matsayin lissafi ne mai yawa a rayuwa a cikin komai wallahi an gayyace ka za a je wuri kaza za a yi kaza wa yi sauran yanzu nan kowa je aka gayyace mu ba zan gaya muku gaskiya sai mun tura an bincika haka muka kalla za a mana lafiya za a mana wa'azi ko a ina ne sai mun tura wakilanmu sun je unguwar sun duba kafin a je wa'azi a duba tsaron unguwar a duba hanyoyin unguwar a binciki labarin yaya wurin lafiya da ko akwai yar hayaniya da kura don a san irin wa'azin da za a wurin dole ne in ba haka ba za ka je wurin da ba za ka fito ba ko mai ba ta kawa ba ce a wai tun da aikin Allah za ka je kawai bari ka je ka tafi haka ba a yin haka ba nan aka zo aka yaudari annabi aka ce masa wasu za su musulunta ya ɗebi sabbansa makaranta Qur'ani ba ai haka ba hadisin bukhari gugaggun mahaddata qur'ani ya dauke su ya bare ya ce a tafi su je su karantar da mutanen nan a ƙauyen ku ashe mutanen banza ne suka je duk suka kashe su wannan annabi aka yi wannan to ni da kai fa ba daidai ba ne da ka ji buri-buri in ka tashi da daddare gida ka ɗan duduba da ɗan toshin ka kana dan haskawa wallahi kuwa za ka shiga gida duba gefe duba kaza ka san waye dan wani za a zo a jefe yana nan kofar gidanka yana jira ne ka dawo ko baka dawo ba wani ban Allah ya taho da mota yana tahowa zai zo gida tun a hanya tun a cikin gari ya ga wata mota tana ta binsa in ya yi kwana sai ta yi kwana in ya tsaya sai ta tsaya kowa naira ɗaya wane da shi ci gaba da tahowa ta wani layin unguwansu ya sa su gina zai shiga wani layi su yi canja shi ma ita motar ita ma sai ta canja amma ba ta zo dab da shi ba har ya shiga cikin unguwa zai shiga ta sai ya daga sai ya wuce mota tana gaba ya zo layin gina aise ya wuce a yi sai ya gaba ya ja mota ya ci tafiya Allah ya taimake shi ya dan ƙara gudu ya samu wani lungu ya shiga ya fita ya kwana sai je ya tsaya sai ya fito sai ya kashe motar sai ya leka, sai ya ga su sun zo wurin sun tsaya suna ta duba ilayi wani abin kwana-kwanan da ya faru haka ya tafi gida cikin firgici da damuwa to yana iya faruwa ko a bika a mashin ko a bika a mota kuna gani ana faɗa yanzu yanzu mutum da hankalinsa da wayansa kuma wai a ce wai wai ya fita gida wai bai dawo bai ya bata sai ka ce akuya kaza ce fa ake cewa ta bata amma wai yanzu mutum da girmansa ko magidanci ko matashi sai a ce wai wane wai ya bata kuma haka ake tabbata ko jiya nan na ganin wani yaro an sa a kan yaro matashi shi ma an tura ana cewa mai addu'a ya bata abun mamaki saboda ana rayuwa ne ta rashin gaskiya da cin amana <coughs> yau yanda za a kai hanallah yanda za yanda za a kai rago kasuwa a sai da shi haka ake kai dan adam kasuwa a sai da shi idan kana ganin baka da kuɗi to kai ɗin kuɗi ne ko ba ka da kuɗi a ɗauke ka a yi tsafi da kai to shi ne amfanin zikiri da muka yi bayani yanzu cewa duk wanda ya wayi gari a tsubayin sai rinka addu'a kuma ba mu kaɗai ba mu koya wa 'ya'yanmu an fahimce ni ya ku 'yan uwana kuma mun gaya muku annabi nan wannan yakin zai fita sai da ya daga hannu yayi addu'a kuskure ne mutum musulmi ya rinka fita harkokinsa ko zai fita gida ko wani abu sauransu bai addu'a ba idan ka yi addu'a ko musifa ta same ka alhamdulillah ka tafi a sa'a kwanan nan wani abu ya faru wannan shaida ne mun idar da sallah su ya wannan waya bugun waya ana cikin gari wani ba Allah ne mutum masha Allah ma'aikaci ne na gwamnati kawai da asuba ya fito zai je masallaci normal a nan nan wajen gandun albasa kurin yana fitowa kurin sai gashi ya gamu da wasu mutane sun tsare masa hanya da makami suka yi ta sararsa. har ya gudo ya zo gida har kofar salarsa, jini suka yi ta fasa masa kai da gatari a nan mutumin nan ya faɗi muna idan da sallah ana mun gama karatu mun tashi aka bugo mun waya aka ce da Allah a ce muka yi masa sallah wani wani to ni na fita da sassaka haka wannan yaron gashi nan shi suka je suka yi masa wanka ya ga tashi hankali jini ya ganin ka me ya faru wasu mutane ne ba a san su ai kawai suka ta tarar su kashe shi kawai me suka dauka a gidan ko naira daya ko kobo kuma duk aka yi amma aka gama gaba ɗaya matarsa tana bacci ba ta sani ba wallahi aka ɗauki mutumin nan da sassafe aka masa wanka cikin jini aka je aka binne shi a wannan a wannan a wannan rana nan zancen sa ya kare ma an gado ya tafi to shine in ka fita ka roki Allah kaga yi addu'a ka mutu akan musulunci an kashe ka to abin ciwon a kama kallon mutum ya fita bai roƙi Allah ba kuma musibar ta zo ta same ka ka ba haka abin ciwon shine baka yi gifarin ka na ranar ba kuma ka fita ka mutu ko mota ta kashe ka ko ɗan uwanka ɗan adam ya kashe ka ko ka fita an sace da ƙarfin tuwo a kama ka a naɗe ka a tafi da kai kana kallo sa wuka a yanka subhanallah ya so muna fatan Allah ya tsare Allah ya tsare wannan mutane suka fita neman labari duniya suke karewa amma ba ta wasa a kanta duniya arna ne ba fa gaya musu akai ba amma suka suna neman labari ko akwai wani abu amma ni da kai muna yin haka ba ma yi aya Kano nake aya kaza kaza ai ba matsala ai waye wallahi akwai matsala ya matsaloli nan suna ta faruwa kana gani mutum ya ta rayuwa haka da ka suna neman labarin su ji suna cikin tafiya sai suka hango wata wuta da daddare an kura wuta budai daga cikin su yake cewa wannan wutar ta kuza a ci wata ƙabila ne ya ce ina tsammanin kabilar za'a ne suka hura wuta to ya koma baya ne tunda da mun yi magana ya dauko magana ce Abu Sufyan ya musulunta to nan kuma sai ce Abu Sufyan sai yace Khuza'a aƙalla min zalik Khuza'a ma'ana ƙarfin. kuza'a ba su isa su hura wannan babbar wutar ba kenan kafin ya musulunta ne ke malam yake ba da labari a wannan ranar alfadarar manzon Allah Abbas ne ya hauta wa rakibal Abbas bagalatar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata idin wa kharaja min al-jaysh la'allahu yalqa ahadan falamma sami'a aswatahum arafahum فقال أبا حمزة لك فعرفه أبو سفيان فقال أبو الفضل قال نعم قال ما وراءك قال ويحك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس و وأصبح قريش صباح قريش قال فما الهيلة قال والله لئن زفر بك ليقتلنك ولكن اركب ورائي وأسلم فركب وراءه وانطلق به فمر به الجيش كلما أتى على قوم يقولون هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مر بمنزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما رآه قال عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا أحد هنا يا كامل أسألين كسر أبن لي فاضل يتي أباس يهو الفدر من ذن الله صلى الله عليه وسلم أو نندل ya fita daga cikin rundunar yakin ko ya haɗu da wani ya jiyo sautin mutanen shine wa sami a ma sami a suwatahun a rafahun sai gane sautin mana fitan da yi sai ji ana magana sai gane ma sautin faƙala abu hanzala sai ya ce abu hanzala sai abu sufyan ya gane shi sai shi ma sai ce abul fadl sai ce kwarai Eni eh, ne sai ce me yake faruwa ne sai ce kai kanka sai ce wannan annabi ne manzon Allah ne gashi nan a cikin mutane amma bai faɗi adadin mutanen ba an gaya mana mutum dubu goma ne sai ce tab kurin sha sun shiga uku yau ya gigita sai sun gita ya ce ya za a yi yace wallahi idan annabi ya gamu da kai sai ya kace ka la in zafira bika la yaktulannak amma ina baka shawara ka hau bayan abar hawata ka biyo ni dan ka musulunta yake gaya Abu Sufyan dan yanzu ka gana an gaya mana yaya tafsilin musulunta Abu Sufyan ne ya dan kuma an ce mana sun zo ne shi da wani suka za su musulunta nan kuma an mana bayanin dalla dalla da ya faru sai ya hau gadon bayan shi akan dabba wannan yake nuna halaccin a goyi wani akan dabba kamar yadda ake goyon wani akan mashin suka zo wucewa ta sojojin annab sallallahu alaihi wasallam da an zo wato kwabaye masa da an zo sai a hango abbas baffan annabi to amma waye a bayan nasa ba a san waye a bayan ba abu sufyan din yana cikin mutanen da ake nima sai ga abbas ya goyo abu sufyan yace fa marra fil jishi lamma ata kullama ata ala qaumin yaquluna hada amru sunnata ala maghlis rasulillah ce ah, wannan ai baffan annabi ne gashi kuma akan alfadarar annabi tunda na gaya muku da mun abbas ya dauki alfadarar manzon Allah ya hawo a ba matsala malam da aka zo wucewa ta wajen umar ya ga abbas akan alfadar annabi ya ga ga abbas ga alfadar annabi amma a bayan sai ya ga abu sufyan sai ce a a a a aduwullah yace ga maɗin allah mun gani umar kenan yace na gode wa Allah na gode wa Allah da ya ba mu dama yau muka jam'e ka shi Umar abin da ya ɗauka abbas ya samo musu abu sufiyan ne za su kashe shi ne ce godiya ta tabbata da Allah da ya bamu dama a kanka ba tare da wani alkawari ko wani kulla wata magana ba ga ka a butu in ji fulani za mu yi maganin ka yau umar kiya abbas ya san halin umar da ya ji umar yana faɗin wannan sai yi zaburi a bar hawar tasa gudu ita wannan alfadarar dan saboda kada Umar ya zo ya jido ko ya jirkito da Abu Sufyan ya je kashe shi alhali shi kuma yana ganin ya ɗauko shi ne kawo shi ya musulunta amma lokaci ne wanda yake da zai yi wani dogon bayani ba ana cikin firgici da makami ana cikin tsoro ga wannan an kama shi wayar kudul abbas albagla wayar yashtaddu umar radiyallahu anhu fi jarihi umar ma ya tsananta yana ta da gudu abbas yana gudu akan alfadar manzo Allah umar shi ma ya sa ya su kwani ta su dabbar yana so su ya kama abu su ya umar kai hakuri mana dabba ta sa ne sai ishe wa kana an da fa sabaqahu al-abbas sai abbas ya riga shi ma'ana alfadarar manzon Allah din ta tsere abin hawan umar Allah bai kaddara umar ya jirkito abu sufyan ya kama shi ba فارسله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه هو جاء عمر في أثره فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في درب عنقه فأجاره الأباس مبادرة فتقاول هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به غدا فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فتلكأ قليلا ثم زجره الأباس فأسلم فقال الأباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن حديث مسلم لإمام أحمد لإمام أبو داود النسائي وجاء من فارو na gaya muku ga Abbas ya ɗauko Abu Sufyan ko ya taho da shi Umar ya biyo shi ana guje mutu wuf Allah ya taimaki Abbas sai ya karisa wurin manzon Allah sallallahu yana zuwa ya shigar da Abu Sufyan wajen Annabi suna shiga suna zama sai ga umar ya taho da takwabi a hannu ya ga nama umar yana zuwa sai ya nemi izinin annabi ka duba tarbiyya da zai shiga wurin a zana rasulallah ya ce ina neman ya rasulullah ina neman izini zan shigo ta'adi zai yi fa amma amma ya nemi izini kaga tarbiyyar da ta samu shi annabi ba a zuwa wurin sa a zauna sai an nemi izini ya rasulullahi zan zauna shi bismillah a ah, ka jira ni haka ake tarbiyyar ya shiga ya zauna sannan yana zama sai ce shi da Allah ina ba ina so ka bani dama zan sare wuyan wannan mutum <coughs> ba wani dogon labari yana neman izini Umar ka tambaya yaya aka yi Abbas ya dauko shi ya ce ka bani dama yana ba shi dama sai ce to zan sare wayan wannan bawa Allah <laughs> wayan wa Abu Sufyan fa ajarahu Abbas mubadaratan Abbas sai ba shi kariya yana magana Abbas sai ce yana karkashin kulawa ta na kare dama a musulunci mutum musulmi yana da dama in ana fada ya ɗauki wani kafiri ya ce yana ƙarƙashi na ba wanda zai taɓa shi ko yaƙi yake yi in ka ɗebi kafirai ka shigar da su gidanka to sun samu aminci ko faɗa ake in dai ka ɗauka ka ce wannan kafirin kar ku taɓa shi ina da mutunci da shi muna kasuwanci da shi a bayi da tsanani wa addini muna kaza to ƙarfin musuluncinka ƴan uwantakan subhanallah ita ta sa dole a ɗaga maka kafa a ƙyale ka kuma duk wanda ya taɓa wannan kafirin ya ce mutuncin addini to abbas ya ce ina ba shi kariya malam ba sai aka fara sauyin zance ba umar ya ce ya za ka yi mana haka shi ne ƙawala umar wa ibn khattab huwa wa umar ibn khattab lawan anhu abbas ya faɗa umar ya faɗa abbas ya faɗa umar ya faɗa shi umar ya dage sai an ba da dama an make abu sufyan wato abu su gatan Allah ne ita ne ke shi a karmar kalla gaya muku na abu abu su gatan nan ku shi ne baban mu'awiya shi ne baban mu'awiya da ake cewa ya ibn abi sufyan sakataren annabi abu su gatan shi ne baban matar annabi mazamla bintu Ali sufyan manzo Allah da ya ga jahiliya ta yi yawa ana ta fama sai manzo Allah ya ce Abbas dauki Abu Sufyan ka tafi da shi gobe ka dawo mun da shi annabi ya shiga cikin zance tafi da shi gobe ka kawo mun shi me ya ce ni bige gadan gari yana wayewa sai Abbas ya dauko Abu Sufyan wannan lokacin fa duk musulunci musulunta wa malam sai Abbas ya dauko Abu Sufyan ya kawo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bujiran mai da musulunci ko za ka musulunta ka duba hali na ɗan adam wallahi malam ba take musulunta ba sai kai anya shine fatalakka a kalilan in an ce at-talaqqu shine at-tabaqqu wa tawaqquf al-bud'u wa tawaqquf mutum yi sai'i bai yi abin da wuri ba ka duba kai da ake neman ranka za a sare maka wuya an ce ka musulunta ga annabi ne yana abin nan kana kana wani abin nan yana ta wani shawarwari yana wani abin da sauransu abbas ya daka mai dawa shi kaga manzon nan zaka mutunta ka mutunta abbas fa zajara fil abbas ya daka mai dawa kai bayan mutunci da na ma na goyo ka ana biyo mu da gudu umar na ce ka mutunta kana wani kana wani abin nan wanda Allah yana kallo yana jira shin Abu Sufyan zai musulunta ko bai musulunta ba sai ce ya musulunta sai Abbas ya ce to ya Rasulullah ina neman alfarma kaga abu sufyan mutum ne mai son girma kuma gaskiya ne shi haka Allah yi shi iya ne son girma Allah ya ƙara masa rahama ya musulunta ma'ana Abbas ya duba tarihin Abu Sufyan ce rajulun yuhibbu sharaf shi babba ne a cikin mutanensa kuma yana son girman nan ina so dan Allah baya ya musulunta ka tsare masa girmansa a daɗa kamba ma shi a musuluncin ba ina so ku rike wannan gabar a samun kallon su mutane da Allah ya yi su haka suke daban-daban daban wani za ka ga wallahi malam ba kowa bane amma san girma kamar gyambo ka san shi gyambo haka yake ciwo san girma ne da shi amana kullum so yake ƙara faɗi ya cinye maka jiki to akwai mutanen da Allah ya yi su ɗabi'a su su kullum girma suke so mu'amalar sai ga shi yana nuna shi wani ne haka Allah ya yi su to in ka fahimci mutum ga yadda yake ka yi ta dora shi ka yi ta loda shi yi ta dora shi akan kwali ku rabu lafiya yi gaba da shi yi faɗa da shi ɗabi'a ce wani kuma na ga Allah ya bashi girman amma wallahi baya son girman yana gudun girman girman yana bin sa sai zo wani abu sai ga yanzu wani ne yake yin kaza shi ne da abu ba kawai adi wani kuma wala malam wani baka san shi ba ko kana labarin sa kana kallon sa bai san ka ba daga gaisawa da shi kuna gaisawa irin yadda za ku gaisa da shi za ga mutum ne mai san girma dan da zai maka gaisuwar mutunci ba so zai zai maka gaisuwa ne kai na ƙasa da shi ne kawai ka zo kuna gaisawa da shi mutunci eh, ka ga ka ga kawai bai kula da kai ba akwai mutanen da haka suke sai haƙuri Abbas ce maza Allah wannan mutumin ka ga ta amma yana son girma ana so kai masa wani abu to sai annabi ya ma ya ce to jama'a ina sanar da ku yau a Makka duk cewa mun zo yaki ne duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan na ba shugabanci ya kubuta ko kafiri ne ko kafiri ne in ya gudu yanzu ba za mu shiga makka ba to gidan abu sufyan ya za ka duk ya zama gurin mafaka ka duba annabi da sai kima an je za a yaƙi mutanen amma an ba su na cewa man da kala dara su biyan wanda ya shiga abin su biyan ya kubuta za mu taɓa shi ba sannan ya ce wa man da kala wa man aghlaqa babahu hufu huwa amin duk wanda ya zo muna neman mutane muka ga ya shiga gida ya rufe kofarsa shi ma ya kubuta cewa yake ku gudu kaga wannan yana nuna annabi ba so yake kace mutanen ba haka ne sannan ya ce masallaci na makka harami duk kafirin da ya gudu ya je ya shiga masallacin makka harami ya kubuta wallahi malam haka kafirin nan wasu shiga gidan abu sufiyan wasu shiga masallacin harami wasu shiga gidajen su koyi wanda tsautsayi ya kama bai ɗaya daga ciki ba shine ya zama nama malam haka aka yi fatan makka yanzu wanda ya san tarihin musulunci zai zo zagi manzo Allah ya ce yana zubar da jini mutanen da neman su ake yi shi ma neman su suke yi amma ka duba abin da ya mutu hakan aka yi malam wannan abin da aka yi wa Abu Sufyan ya shi ya gode ya ji daɗi ka duba ya musulunta amma a musuluncin ma an nuna shi babba ne to ku kula abu na ƙarshe siyasar zama shine malam kullum idan mutum yana da matsayi a cikin al'umma a tsare masa matsayinsa to Allah wane a unguwarsu babba ne ko da kai kana sama da shi ko a kasuwa ko a wurin aiki to ba shi girman sa wane a cikin al'umma sai yana da daraja kar ka zo cikin al'umma sa ka wulakanta shi kai din ne zaka zama shi dan sun fi ganin kimar su sama da kai ina fatan kana fahimta zai iya yi wa yanzu wata kila wani ya zo karkashin ka wani harka ya haɗa ka da shi a garin su hakimi ne a garinsu na daga ci ne a garinsu ka zane amma kai kuma yana neman abinci a hannunka zai iya yiwa kasuwanci ya hada ku kana shi kaya kuna business to tsare masa girmansa. ko da zai Allah zai kaddara ka je garinsu ko ka je wani abu ba shi girmansa? ko da kuna mu'amala shi ka ce masa ranka ya dade suna son ranka ya dade duk wanda yake mai sarauta ne yana jin dadi a ce ranka ya dade ka san me ma'anar ranka ya dade ka dade kana wannan mulkin ba su so su rabu da shi ranka ya daɗe kana ta mulkan mu abin da suke so ke shi yasa sarki ba abin da sarki yake so in ya zo kai masa haka ranka ya daɗe mana kai babba ne kuma Allah sa ka daɗe ko yana maka tsiyafa ko da bai da kirki yana son a ce mai ranka ya daɗe kuma a girmama shi sai ya ji daɗi yasa in ya zo wucewa ba kwa gaishe shi sai turo a rushe rubunan ku gaba ɗaya saboda ba kwa gaishe shi abinda muka faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana wani sati in mun zo sai mu karanta insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu